الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين نعم، بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 ثم قال بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين اليوم من أجلتي ثلاثة بقي قولة ترى وقت رمضان اذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ذكرها الأولى لديه دون أخرين الأولى وتتلاتة أشهر له وتنبيه فلو الله سبحانه يا سيدي أكد أن تدرك على المسلمين خلق نجمع نجمع في ذات البدعة وإقامة السنة إذن فيك يكون جماعة في ذات البدعة وإقامة السنة ثبت بيت الأمر هو الكفر أنا أو كما نقول أمركم ونقوم على الجبل لدينا ومن ثم لدينا على أن في المسجد من أن في سورة روحه عجيب السرور عجيب أنه سورة سورة سورة روحه عجيب سورة القرآن مثلا كتب عليه ترى قلت تسليمية عجيب سورة القرآن في suratul al-nisa karatun da ya gabata mun tsaya karatun da suke da ayat ta tsarin da yau da nan za mu ga farko da suke da ayat ta tsarin da ba ta nan Allah ya ji mu da Allah na Allah ya tsarka wannan abuwa da kuma da yawa da yake samu da zan bari da su a rayuwar duniya da lahira Allah ya tsara da mutum da duniya da kuma kawai da bayan nan ɗazu bayan nan kafin mata wani kuma ita da yake yake na so ka yi ƙarin bayani a kan samun islamin da mata suke kuma da shafi da ke gaba da tsara haske kwano da ya kamata to wannan kamar abu ne da ya shafi mata amma kuma ba da kira ba wanda zai da yawan ita ba eh, ta ibar ta samu dama ba ibar ta samu kafa ba ba ta taɓa kai ke yi ba to da haka kowa ya musu magana idan ko ba ya muku magana ba to an je ne ba a dawo ba ko an muku ne ba a tsaye ba ko an je an je ba a ɗauka ba a fasa ba da haka daga maimakon cikin sassa da da mata kawai ya kamata in yi maganar a nan saboda zama ba su shari ya yi hukunci wannan abin da ya yi sannan su matan da suke yi waɗanda dalilai suka sa da yawan su ke yi mu a kai matsayin na masu karantarwa matan suna iya biya mana da za su iya biya mana da su na dalilin da ya kasance na abu matarka da dage idan sai idan da ta karfi so ya fata tana farkar da mama ba ta dage sai ta yi family planning duk wahala da za ta sha duk damuwar za ta samu da ita ko mene ne ke ciki za ta haƙura da yi me ne da zai yawanci da idan suna koma zuwa wani da wata هذا هي مقابلة الإنسان ثم تقول السيدة نوزة الأنظمة بها وتا سنة تنسنة حيث وعبوث في يوجد آية دعوار تسوي أحيو أما بعد جوانا دعوار حالي لا يأكل بسوك تأبيات يا نسر يا نسر ولا تنسل لا يأكل بسوك تأبيات يا نسر يا نسر ina jin haushinsa ya rike kyararsa ina ganin kamar wata na taɓa da sanin jirgin kenan kamar kashe shi waɗansu matan suna ya fara da gilafi dalilin idan aka mutu aka kuwar wata mata da suka ga an mutu an barka da yaya dangin mutu iyayensa da yan uwansa da danginsa da abokanta da mutanen da kowa a mutum a da ya zubar da yayan ita ce za ta ce cewa ita ce makarantar ita ce cin ita ce shan ita ce shekarar ita ce lafiyar komai na an tattara mata kai ka ce 'ya'yan nan babanta shi ne ya haife ya haife ده عم بيتكلم ان الاثنين دي بيسوتوا على العالم دلوقتي ده ده بتاعه دي ده ده سينيور بلدي وكان القيام ده ده ما في ده في وكان ما هو في الشارع دي ما ده عم ده بتاع ابدا لا لا دي كده كده اللي بيقول ده ده هو ان ولا صار idan ka kuma ɓangaren zumunci suna sa suna suna shafa wasu bayanai yanzu an ci gaba amma sai ka shafa mai wasu ƙwayoyi ne da kuma suna da ake sha kawai za su ga tun daga ciki za ka ga kuma yawa har abin da bai na amfani da za ka ga maka aka da wasu abin da ya ake yi wannan za ka zo lokacin kai idan ka ina san kanka yanzu shi ne ne ka aka ba shi amma wata zo kuka tsaya ga cikin gudu ga wata fara hankalin yana kan fara ita yake fara wani bayan Mutum da farar fata yake so, kai ma ba wata koma farar fata. Ita kuma mace, bari ga muku gaskiya a kanta ba abin da ba za a yi. A kan kai, ba wani kai da nuna wannan da nuna ba abin da ba ta yi a to take da ta kafirci ma ta shirka da kai wanda ya yi shirka saboda kai kana jin akwai abin da zai gagare ne saboda kai ba to na haka waɗannan dalilai da waɗansu sun sa suna yin waɗannan dalilu da biyu samun imani da kuma ainihin wato eh, list suna shan ƙwayoyi da magunguna ko wasu ababen sha saboda canza fata da masu shafawa waɗannan abubuwa guda biyu ga baki ne hukumar da shekara hukumar da shekara akwai da wani abin da faruwa akwai waɗanda za su suna bayan da fatawa sai aka kawo kai yi cewa ya halatta a yi family plan har ma a ce a yanzu da an yi azalo a zamaninsa kaza kaza kaza sai azalo kuma shi ne wajen family plan a hali Eh, a ah. ku kada wani policy na duniya da yi zo da karafi da kai ka zama da sandalantar ko mai zafin addini mai kishin addini mai eh, kaza ka ce ba za ka biya amfani da gaskiya ba ba na ka faɗi gaskiya ba ka biya musu gaskiya family planning idan babu dalili haramun gas mutum ya yi kawai saboda ina tunanin shi ya haihu ba zai iya ɗaukar nauyin yaya ba wa yake da kai ja ba kai ne kake ɗaukar nauyin yaya ba wata rai da Allah ya halitta ba sai ya ba ya ya ya ba masa ya samar ta da zai kai ba kai da arzikin kowa ba arzikin kowa ba tare da kowa gani da arzikin ba da aka ba wace yake bakin da Allah ya saba mana a nan ba wa balu wani abu da ake fada sai a zo a wani tunani na kama hada kama jona sai a haɗa ka da hankali shi ke da tattalin yanzu idan Allah subhanahu da ala ya kaddara kai arzikin ka a cikin ayyan da suke kuma waɗannan da ka haifa ba a cikin su arziki ne ba a na bayan su देखो तो दिक्कत तय हुआ क्या रास्ता बना है क्या रास्ता إنه كما حديث ما ذكر حديثي وهو قول جاد حديث الأزل في كم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي فلا قول لي قول لي يقسم بأن هذا لا بين الأمرين باقي لا لكن مستحب أن تكون القول da ya ke ko su mutu da su zo su ya su mala wanda da bai wa taro ya yi da taro da bana sanin wa da ita ta yi shi mu da rai ko da ba ya da ke mana ya ku ba da ka ko kai ko ka kai ba in Allah ya kawo a cikin wannan rubutu da ta yi ko kai ko ka kai bai ka Allah ya kawo a cikin da ta yi da na da na ta kawo labarin wata shari'a ina sakandare na yi ta bibiyar shari'a wata mata ta yara da yana ta ba a ta haifi yana biyu ne ko uku sai su ka tsaye mata da haihuwa aka yi mata aiki aka tsaye da haihuwa kuma sai ta sai ta haihu aka sake yi ta sake samun ciki ta sake haihuwa sai aka biya wata akwai wani a rashin tare da sobe lokacin ranar da duniya da abin da da ka yi ka zo ko daga nan najeriya a wannan lokaci likitoci da suke zuwa don professional rashin ke su a ake to wannan mata wannan likita wanda shi ne kwarewa zai mata aiki a rashin أكي أدري إذا أنت أكي حيوة كذلك لا ترى بين أن أنا جاب مبينة من الزمان فلما أكي أدري أكي أدري من أكي أدري أكي أدري أكي أدري أمر بيعتين تتم هل هو أي مؤمن أي مؤمن شكرا لك في أي مؤمن مجد جديد جديد aiki ne na Allah da ta samu ciki sai ta tafi kwata ta gane shi shi ma ya ɗauki lauya aka fi gaba da shara ana buga a ta haihu ana buga ta ba a gama ba har kan da ta haifa a kan da ake rigima ya girma ya yi karatu ya zama lauya ya ga ana ta shari'a yake da babarsa wannan shari'a ya karɓa kuɗin da take kashe a yaya ta shi ba da ke shari'a kan bara ne shi ya zo ya karɓi shari'a aka buga aka buga ana ta yi ana ta yi ƙarshe shi ya kuma da ke da e kawai da yin soyayyar wannan ba da ake da a ce an ba a yi ba a yi ba yanzu a za ne magana ta kare ko bata kare ba ta kare da ka sai ta kiyar kuma kawai ta kare ya rumbu wannan wannan ta aikin da ya yi wannan wani abu ne beyond his power saboda shi ya kawo yanzu ya kawo ya yi project ya yi mace kasa irin wannan aiki kuma ba ta bayan ba saboda ka shi ina tunanin bayan ya tafi akwai wani abu da zai yi wanda ya taba abin da ya fi ba da lalurobi da ya yi yanzu wanda an ya ba za ka haife shi ko bai ba akwai abin da ya fi ba su shi dole za ya yi shi da ka da jama'a waɗannan ɗabi'u da suke yi su suke sa da yawa da hikima su ke to sannan a zakan time akwai waɗanda in suka tashi wannan magana suna mai cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi azarorin shi ne alwa'ad sukura binne ƴaƴa da rai karami Allah kuma subhanahu wa ta'ala cikin alƙur'ani ya yi faɗa yake wa idan mawudar su ya wanda aka tarbe ta da ranta in aka tambaye ta da ake tattalin kudi da wanda zai ce sai aka tafi aka kulle ta sai da cewa wani ne ba sai wanda wanda ya gani dan duka da san dalil da ya aka kulle larabawa suna da wannan al'adar zamanin jahiliya in aka haifa mutum ya'ya da yawa sai ce ya'ya da wanda zai yanka wa Allah guda irin haka ya faru da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kakansa Abu Bakar ya alƙawari in Allah ya bashi ƴaƴa maza guda goma da aljanka Allah guda ne kuma wanda ya bashi da kake shi zai ana haihuwar Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ɗauki kauna da soyayya ta Umar bin Lura duk ƴaƴan zai ke yanka ba ya ji ba wanda yake so kamar shi za ka sai tunanin to da ne zai karshe shi a wurin Allah shi ne kisa da kuma goma ba karba ba ashirin ba karba ba talatin ba karba ba haka ne tafi da aka kai rakumi ɗari sannan Allah ya karba da Allah subhanahu wa ta'ala ya karba shi ne aka mayar da ziyar rai ita ce raƙumi ɗari daga nan ne aka samu diyar rai da musulunci zo ya tabbatar da ita a rakuma ɗari menene yake faruwa mata ya ka faruwa da yi mutum mata ɗaya biyu uku sai su su zuba da aka ba da yanzu ta Allah ɗin zai mai masa da kai shi waɗannan guda biyu yi. saboda ne suna ganin cewa mace ar ne tsiraici ne kunya abin kunya ne a yana da yaya mata akwai adi shi a wajensa ana sunansa adi bin zalim adi bin zalim shi a wajensa wai abin da yake cari ya fi karfin ke haifar wa wani ɗan namiji da abin da ya kwanta da saboda haka yana haka haifar mata ya mace in zanen ta kafin aure sai zai kulle shi sai dai a haifa masa ya aura amma shi ba zai haifa wani ya mace ya aura to da ka yi wannan al'ada laraba sun suka ɗauka a zamanin da yake suke kai sama su suka bar sai biyu uku amma aka abin nan sai a ce su abin ne saboda ne wajen aunarwa kada su jawo magana kada su je sai zinace-zinace kar ka yi kaza kaza kaza kada a samu matsala a zo a ji kunya wani yi mata aure abin da ake kowa ita a kafin nan a har yanzu ba mutum da wannan al'ada ɗabi'a ba sai ka kana da ya in za ka aure kai ita sai ka ci baki ka yi kaza zan kai mata aure ba haka bane mijin da za ka aura wa yarka wai ka ci bashi wai kai mata hidima ka ci bashi kai mata hidima duka goma da ashirin ba gaskiya ba ne kar ka ci baki don za ka yi yarka aure ka yi abin da isa abin annabi sallallahu alaihi sallam ya yi kafa ya auna ba shi da yanayi a lokacin da ka auna da zuwa mai ba shi da ka kai maka ka ba shi abin da kake da shi ka kai amma a zo a ciwo shi can har bashin banki ake ciwowa in ka ba bashin banki kuma sai da banki ya kai mata haka yi rashin sa'a kana gidansa za a zo a ɗaga gidansa a kai banki da tafi kudin su gidan da a ciki ka haife ta ka haife yan uwansa dalilin ka ci bashi don ka aurar da ita a siyar da gidan da ya bashi to karka yi ba da ta jin kunya wannan ai ɗanka ne sirikin ka ai ɗanka ne to da ka mutane su daina ɗora kan cikin wannan abu to dai wannan al'ada ta larabawa ta jahiliya sai suke wannan sai a biya abin da ya shi ne allah ran kiyama aka tashi kiyama zai tambayi wani wanda duk aka binne ran da aka binne sai tambaye ta me ita aka binne shi ne su ne su ne da wani zunubi wanda ne su ne aka binne shi a wani jini mai sani ga tambayi wanda ya binne shi kuma za a tambaye shi to wannan azalolin da ake annabi yake shine alwa'du sura binne rai dan karami abinda baka yi ba kawai shine baka bari an haifa ba sannan ka bari a'a yanzu ka je ka bari da da jama'a mu yi wa kanmu fara wannan tafiya ba ta da har abin da ake yi a ce ai wannan matar fanika take yi za ta za a sha nono za a yi kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi niyyar ya hana yin fanika din amma sai suna tawar da rumawa suna yi kuma kan baya sun da su za ka sai bari ake yi to yau su turawan da muke kwaikwaya da tawar sun canza asalin aƙida ko al'ada ta iyayensu da su mu ma kuma sun shigo mana gashi suna ƙoƙarin sai sun sarrafa duk wanda yake magana yana magana ne kawai da hankali yana masa kaddara duk wanda mai magana yana magana ne da hankali sai da ga kayan ne makaranta ga rayuwa ta yi tsada kaza ya tsada wani ne kaza kaza ka manta Allah madaukaki ya ce la nasalu rizqa nahnu narzuquk ba ma ne ba mu biya wajen mu ne kai ma mun biya wurare biya cikin alqur'ani suratul an'am da suratul isra Allah subhanahu wata'ala wuri na farko ce nahnu narzuqukum wa iyyakum wuri na biyu ce nahnu narzuquhum wa iyyakum ko din da su ƴaƴan naku mu ne muke arzuta cin ku da shan ku da tsara ku da lafiyar ku da komai na ku a hannu a wuri da yake mu ne muke arzuta ƴaƴan naku da ku su ƴaƴan naku mu muke arzuta su da ku ko iyaye mu ne muke arzuta ba ka arzuta ko ma arziki ku ba a hannun su yake babban nan na arziki sannan ku dinga tuna hadisin Allah ya dan musu Allah ya kara masa Allah subhanahu ta'ala ina tattara halittar dan adam a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in mani kwana arba'in gudan jini kwana arba'in gudan tsoka sai a aiko mala'ika zai rubuta masa rai a umarci shi da rubuta abubuwa guda daga ciki akwai katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa taqiyyun aw za a rubuta arzikin gabanin a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna ne ta rubuta masa arzikin sa ci sha sutura numfashi abin da zai ce yi inda zai taka kudin da zai mallaka duk wani abu da zai na arzikin su ta rubuta masa su gaba ɗaya sana'ar rubuta ajalinsa sana'ar rubuta aikin sannan a rubuta ce wannan da kuka gani ko dai da wuta ko da aljanna ko an rubuta maka wani wani ko dai ne wuta ko dan aljanna هذا أرجنا عن الله أرجنا عن الله تسلم كتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ولكن قوم تستعجلون يكتب الله يكون ملائكة جبريل يا سوسة يا كيوسى ما أتكلم يا باب وتمي دلالة سهرتك هذا الأمر جنة بعدها haka nan sai ta karar da ajalinka numfashi guda ɗaya rabi a numfashinka ba za ka mutu da sai ka numfashi ko da kuwa daga in kai haka ita fi ba za ka soke shiga sai an kai baki yanzu sannan ka soke ba za ka za ka mutu da sai wannan lokaci sai ka soke shi sai dai ko mutane ne kun suka ci da zuci da haka jama'a yi wa kanmu fara yi wa kanmu kiyama ne mu koma al'ada da ta'ada ta iyayenmu da kakanninmu ko da ba za mu yi musulunci ba ai iyayenmu da kakanninmu sun yadda haihuwa arziki haka ne ko ba haka ne ga ga liman bala mu tambaye. shi ba ma da liman bala ba ni a rayuwata na san lokacin da in aka yi haihuwa za a ce an samu kawo arziki a gidana me ya ka samu sai a ce ɗanar da koya muna da muna da gana aka fara su ne ko mu ne wai an fara kosa ake su ne ko mu ne da ta yi an daba mace ta yi kaji wai an daba to daga wannan lokacin fa abin ya fara lalace kuma shi ke nan alaƙa nan shekarun nan yanzu shi ke nan kuma abin da ya ta'azzara in zama ya yi wuri ta da wani har ma da suna buɗe baki kai tsaye su ce wai ya halatta a yi fama da islami a yi saboda kaza wannan duk kyauta daga tsarin Allah ne amma idan mun koma game da zancen bilimin da mata suke yi na faru da da yasa suke yi wanda su suka faɗa ba ni na gaza musu ba su suka faɗa da kansu ga dalili yawancin mijinka kai ne zai ganka in ce ina son ka baki ya ganka ina son amma kuma da ya ga wata kawar ka fara sai wani zama to yake su ko kuma ya aure ka tana bakar amma da kogo magana ta hada ga wata da ta ko wani wuri ya hada ku ga mace ga ta ka baka kai ta ta baka hankali ne na kan farar kai ba ma sai nan ka ba ku ba to da ka tunda za a iya koma farar bala ko wannan duk mun ba su gudunmawa kuma da kashe dan ya kuma yana masa da su wani shaitan ina kusa da mace fiye da yadda kake to da aka sai zuga sai ke wannan abin da ya zuga ta yi ya kafirci ta yi shirka saboda kai ballantana ta so ya ta Allah wanda yana daga cikin alƙawarin abin da shaitan yi a gaban Allah ran da shi Allah ya tsine masa ya nesa zafi da wasu zan rahmansa ya ce na rantse da Allah sai na yi zo musu ta gaba da baya ولا آمر لهم ولآمرنهم كل آذان الأنعام ولا آمر لهم ولآمرنهم كل خلق الله ولا سينا أمرتك كل سوي على الآن لكن سنة ثلاثة في كتابه سنة ثلاثة في كتابه ما فعل بعد الوشية تجد أن تسيجي مثلا حقوري تاين شريعة بعد الدلف عزيزي أمتا الدلف بعد كذا تعجبت كذا بعد كذا في تاين كذا kai dalilin haka fa ya sa waɗansu su har cutar da ƴaƴansu suke yi ba ana su maman sha saboda kada maman ke kwana saboda suna kan ana shan mama ina ina kwanciya a ita to sai ka ana ɗan mama yanzu na nan suna siyo wannan sokin da ake yi wanda bature ita yi ta sa akan mamarsa ta tsotso ta matso a ba ɗan sha ita ba mai mata mama kuma tana so wannan da ya girma ya ji kanta na yi karatu da su na ce ku je ku tambayi iyayenmu ba matsayin ni wajen na girma ko wani abin nan ba amma ku je ku tambaye su mata a da goyo ne ne ku kyau yayin su goyo ne ne wani su yanzu wata ina rantsuwa da Allah ba ta san irin goyo kawai ta ne saba da ba ko sai tsayar ma ga wani abu da aka yi wata jaka da suke rataye nan an ma daina goyo a bayan ko me suke yi ko dai ina hana aka faɗa ko kuma ta rasa wannan abin ta saka a cikin wani kwando ina rito a gaban ta ba abin da za ta koya masa sai rashin kunya da kunya dan ne kansa ta ƙurr ina kan uwarsa ba haka bane to bari mu ji hikimar a ya da a baya can da yake gani su ne abokan da zai mu'amala da sunan gaba sai da zai saba da su zai zama kwamfara da su zai saba da su zai san su zai san ɗabi'unsu zai san halayensu amma yanzu ba wanda isa ne ke uwarsa dan koyaushe san ina gaban da haka ga shi nan wata jaka ta ko ba ta ba da suke rataya ta gaba ko ga ɗan nan a ciki lokacin yana jariri yana cikin ciki yanzu ya fito kuma ya hau kuma kan ciki to da haka waɗansu experience da ake samu mu muke samu yi wannan experience din shi bai same shi ba kwanfama da haka sai ka ya zama wani kibin ya zama wani gida ne a karni na ashirin amma rayuwar ta tana ƙasa da na ƙarni na ɗaya to mu yi wa kanmu mu matan ka gane Allah subhanahu wa ta'ala da Yusuf rai kuma ya baka dama ka auri fiye da daya ba zan so ne maka ido ne ga biran kallon su mata ba kana da black beauty kana da wata kuma fara ce ita ma kyakkyawa kana da wata ne ɗan zuhu zuhu haka kai eh, wata tarwata kana da wata ruwan tsoro tsoro ba shi ke nan ba ba ta haɗa ba to sai ne to mu daina mu daina sa su ne waɗannan abubuwa amma dai sharri ne da shaɗan kuma ta hannun mu mu yi amfani su kuma su yi tunda ya ya kusa ina kusa da su sosai da su ina da ba mai gadar da da yawan ba a saba su ba kalar su ke yi wannan su da yawa wannan dalilin yasa su ke yi amma zuciyar su tana cikin da Allah ya gada da na mala da mala ya ce kul amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل نعم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم منهم ونحن له مسلمون نعم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين نعم بارك الله فيك يوم مساء البركة كما رأيه قباتا wannan sura babban abin da take karantarwa shine hijabin wa jadlun ma'al kuffari min al mushrikina wa nafi li shubahat allati tadammanaha mu'taqadatuhum al hal. ya za ka tattauna da waɗanda suka karkace ta farki daga cikin ahalin kitabi daga mushrikai da ahalin kitabi da sauran arna kuma abinda da aƙidunsu miyagu suka ƙunsa ya za ka tattara suka watsar da su ta ya za ka yi musu raddi ta ya za ka ƙalubalance su sannan abin da suke yi na kawo shakku a cikin manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ya za ka yi musu rabi shi ne abin da suka take tattauna to ayar da muka tsaya biya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mai aka gaira dinin lahi baguna wa lahu aslama man fi samawati wal ardi daw'a wa karhan wa ilayhi turja'un Allah subhanahu wa ta'ala yake yanzu wani addinin Allah suke nema in zama zo addini gare su alhalin ga Allah ne waɗanda ke cikin sammai da ƙasai suka ne ƙauya suna so da ba sa so wa ilayhi yurja'un kuma zuwa gare shi za a mayar da su sai Allah ce kul ce ne da su amanna billahi mu ne in kun nemi wani addini ba musulunci ba mu da mun imani da Allah wa ma unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ala ibrahim mun yi imani da abin da aka saukar akan annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbaq da jikokinsu jikokin shi annabi yaqub da waɗanda suka biyo baya wa ma utiya Musa wa Isa mun yi imani da abin da aka bai wa annabi Musa da annabi Isa wan yuna min rabbihim da ma duk abin da aka bai wa annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu bayna ahadin minhum ba za mu raba tsakanin ɗaya daga cikin su ba sai da za mu ce mun yi imani da sashi mun kafirce cewa sashi wa nahnu lahu muslimun mu masu miƙa wuya ne ga Allah mun musulunta ga Allah subhanahu wa ta'ala wa mai yabtaji ghayra al-islam dina wanda duk nemi wani addinin musulunci zama to shi ne addini gare shi falai yi da min ba za a taba kaba wannan addini da gwamnati ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi din a ranar lahira ina cikin asarar dan haka duk wani addini wanda ba musulunci ba ba addini bane masu yanzu suna yin suna kiransa da suna addini cewa su suka kira shi da suna addini amma wurin Allah bai ba addini ba inna dina inda Allah addini a wurin Allah shine musulmi da haka duk wata aqida wanda ta wadanci aqidar musulunci to ba musulunci ba ka kaga ba su aqidar kowa Allah ne komai Allah ne ka kaga ba aqidar musulunci ba da haka abin da suke ba musulunci ba ina fatan mun fahimta wanda yake da aqida ta cewa Allah subhanahu wataala bai san abin da bayan sa za su yi ba kamar lokacin zilawa ya zama a wajen lokacin zilawa Allah bai san za mu karatu da sai da muka zo muna yi yanzu yana da yana a ce za mu karatu Su a wajen su ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira ba abin da ake yi Allah bai sani to kaga waɗannan su ma ba musulmi ne ko da sun yi da kan zuwa musulmi sun yi tarayya da 'yan shi'a 'yan shi'a kuma suna da aƙidar albada Allah bai sani ba sai an yi sallar ya sani da haka suka ce wai Allah bai san sabon manzo Allah za su kafirta bayan manzo Allah da haka idza ɗaya su suka zama cewa ban manzo har ya kuke Allah ya san sabon manzo Allah sun kowa daga can kowa kirki sun fi kowa mutunci sun fi kowa sanin ya kamata sun fi kowa alkhairi da haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace da Allah ya halicci bayi gaba daya sai duba zukata ga baki daya iscreening sai ta ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sade da ita ce ta kowace zuciya da gasa sai zama su ya zaɓe shi a cikin bayi sai ya zama su shi ne ya gaban kowa sannan yi zaka tace zukata sai ya gane zukatansa ita ce zukatansa abban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne zukatan da suka fi kowace zuciya na karta ya zama ya zafi su gaban wani zaman su ne a matan zaman annabi sallallahu alaihi kuma kai idan baka gano wanda baka je ka karanta tarihi ne maka rantsuwa da Allah in kana jin tarihi kowanne mutum ba za ka samu tarihin mutum wanda ya kai top ƙololuwa a kirki da daraja da mutunci da sanin ya kamata da hankali da basira da tunani da girma da girmamawa ba irin maza Allah sallallahu abin da za ka kawai kawai da lokaci ka karanta tarihi ba shi ba ko kai kake ka ɗabi'antu da ɗabi'oyin nasa sai ka zama so mai kima mai daraja cikin mutane za ka zama abun so abun kawai dan misali kawai ka kwatanta ka zamanto kana da ɗabi'a irin ta sakin fuska irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zamanto fuska ka koyaushe cikin walwala ta yanda da an an maka abu za a gane lalle yo abu ba da dan kar ka zama shashasha ka san akwai wani shi baya fushi sai a saba Allah saboda manzo Allah bai fushi mai shi ai da sauki baya fushi a to ka zama lusa ba wai ana sa ka yi fushi ba ne, amma dole ka yi fushi an taba Allah na taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole zuciyarka ta nuna dole fuskarka ta nuna an taba wadanda ba a taba manzon Allah da ubangijin su subhanahu wataala a no going area ba a shiga ko da mu da ka karka bayani amma an taɓa wani an taba wani da haka na na insha Allah ya kara masa yadda tace man shaqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin ramuwa dan an yi masa wani abu yake farin ba bai taba yi a wani hadisi na na insha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yake bai taɓa dukan matarsa ba bai taɓa dukan ɗansa ba bai taɓa dukan bawansa ba bai taba dukan wani mutum ba illa an yi jahilin fi sabilillah sai idan fagen fama aka ga jihadi fi sabilillah wannan ba ke kashe ba dukan yaya ba ba dan kaba ne ya to alhamdulillah ya ma ai manzo Allah ba ba dukan yaya a a in ya kama a dake su a dake su dan ya faɗa yace muru auladakum bi salati bi sab'i wa bi wasbiquhum 'alayha al-'ashr in ƴaƴan ku sun kai shekara bakwai lalle ku umarce su da yin sallah in sun kai shekara goma ba ta yin sallah ku bige su ku dake su kuma ya yi umarni sallallahu alaihi wasallam kowanne gida a samu bulala a kare zama zo gidansa ba bulala a samu wata bulala in yaro ya yi ka ja ka kuta ka ce bulala goma dan Allah abba dan Allah baba dan Allah kaza to shikenan za a yi maka da su za a maka mako ko kai ma dan gargaɗi to amma haka kurum ka kama ɗakin sirjin da kana duka ga wani shi musulunci a nan ko ba tarbiyya ba ce wannan za ka kangarar da shi ne gina su Allah ya gane to samu wannan halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kusa gaba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da amurkan al'af ya musulunta ya ce wallahi ina da san ba wanda annabi yake kauna iri iri ita idan ba mu taɓa haɗuwa da shi ba sai ya yi murmushi ko ina cikin bakin ciki da damuwa sai ya yi murmushi gani na sai ya fara ta Ya ce wata rana sai ta ya rasu ba na ta cikin mutane wa kan su sai ba za ta yi sai aisha sai ta ya rasu da bi ahlu ai wannan ma take ya rasu da Allah da ma za a nuna a cikin maza nake nufi sai sai abuha mahaifin ita nace cewa ita sai abu sai umar nace cewa ita sai usman ita sai na jami'in shuru ita dan kada da tura da yawa ita amma lokacin da ya musulunta ya yi zaton ba wanda an rage musu irin saboda mai dukkan da ya haɗu da shi ta yi musulunci ta yi to ka samu wannan tabi'a ka zama to mai shi ne cikin fuska da لا كذا ما كذا ما في الموضوع هذا اللي أقوى ميكون جزء من هذا من الحياة وين زي كانوا مزعل قبل أبي شيء يعني بعد ذا جزوم فيها من غير يعني هذا ما شاك بس ما تبع الله تعالى تبعني أنا جيت من كنا أبغى إنت بدور تجيك بس يا أبغى أنا كرر سؤال حديث وهذا ما تجد فيه أنا أريد تسأل إنك حطون سكين إنك حطون سكين ba ta san su samu sai annabi ya sai ta ba abin da suke gaba da yau annabi ya ce ku baki aka bai sai da ishe shi sai ya ishe ka yake yi kawai mutumin kawai ne kawai sai ɗauki dukiya da gamsu annabi ya ce to ya zo ma ba zo wannan magana da kama ta shafi dukiyar nan ba ta bace ba na mahaifi ba abin da ke Allah ta wannan gaskiya ne yace amma wannan shakar da kai mu wannan kuma haƙƙi na ne da ka zo da sai ce wallahi ba za ka rawa ya ba zan rama ba ce ne eh, saboda kai kana rama alkhairi da alkhairi kana saka mugunta da alkhairi amma na amma alkhairi da alkhairi kake saka amma an maka sharri sai alheri a nan kawai ya gaba shi yace da kana yafe ka zan ne akwa kar ka zama to mai kulli a cikin zuciya sai da in aka yi maka abu kai ba ka yariya ka san akwai waɗansu suna da wasu yan ƙungiyar ba su wai ba su yan tauri wasu yan tauri suna nan wasu yan kungiyar ba su an je wajen wata farauta wai aka danne babban yan taurin za a yanka wannan an yanka shi gaba ta mutu sai babban ɗaya bangaren shi kuɗa gari in ya mutu da wa za a yi gaba wato ba ranar da za a daina ba daidai ba ka zama su ne abuwa ka zama su ne yafiya to waɗannan ɗabi'u ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gwada a cikin rayuwarka za ka ga inda kai ma za ka kima za ka daraja za ka ga inda za ka zama abin soyayya a cikin mutane ga maza da mata ga manya da yara da masu mukami da wannan kowa za ka zama to kana da kima da daraja a wurin Allah ya yi maza labin koyi to Allah subhanahu ta'ala ya ware shi ya ware sabon zauna tare da shi da haka in kana karanta tarihin al'ummomi duk al'ummar da ga dama ka karanta wadda ba ta Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ga tarihin su bai kai tarihin wannan al'ummar idan ka ga kuma cikin al'ummar tabaqat nata tabaka ta farko da suka rayu da manzon Allah da wanda suke bin da wanda suke bin da wanda suke bin su duk sanda abin yayi nisa alkhairi da ruwa yake a cikin su amma duk sanda abin da ya kusa da manzon Allah alkhairi karuwa yake shari ga ruwa yake waɗannan sahabban da ya zauna abdullahi idan mutu yana cewa wallahi ba dan Allah ne yake minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al-akhirah da wanda ya faɗa cewa Allah ne aka ce saboda ne yake saboda in ka gan mu a wajen manzon Allah ba ba za ka taba tunanin a kowane da zo saboda duniya ba za ka wajen tunanin to da haka jama'a wannan al'umma ta sahabbai mu rike su da kyau mu san zarar su san gini ga waɗansu kan baɗaɗɗu ƴan shi'a suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a mutane kuma wani mutane wani suna yin mu'amala da su suna jin faɗa musu suka suna yin a'a tsinuwar Allah sai ta haɗa da ku ta hadin da ku da su duk sai ta hadin ku yi musu inkari ku gaya musu abin da kuke shi waɗannan mutanen a banar da sallallahu alaihi Allah ya yarda da su da bakin su ce ya yarda da su su ma sun yarda da Allah radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah to nan ne za ku yarda kuma wani tambadadde wanda ke san makomar sa ba izo yana zai da su har kuma ku mu'amala da shi ko kuma wani ne ce wai kar ma a yi magana akan wannan ai an ce kowa ya yi addinin sa ko ba to a kana ya ji yanzu ake dan shaye da shiya shi aka dan shaye da yan ɗariƙu da suke cewa komai allah na jaka su daina faɗa amma dai sun ce ba musulunci ba ne ko za mu gwada mana ba musulunci ba a jingina shi zuwa ga musulunci ko bai su magana ba wanda aka ce ya daina amma ana ba shi shawara ya daina dan gudun ranar kiyama kar a yi masa wa badalahum min Allah ma lam yakunu ya ran kiyama ya daina tunanin samu lada ije ki da da kishiya to da haka duk wata aƙida mummuna ku yi ƙoƙarin ku ya yaƙi ta duk wani kuma ku tona masa asiri saboda da rashin tona asirinsa waɗanda za su ɗauka abu ne mai sosai su shiga kuma ku sani yin shiru a kan ɓarna ɓarna ce kuma tallata ɓarna ce Allah ya so na Allah ya so كيف كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى كيف يهدي الله قوما يا الله زي شيء وحده متعلمكم متعلم كفروا بعد إيمانهم سنك فكرة الإيمان يا الله زي شيء معنى سنك تسكية أما سنك wa shaidu anna rasul haqqun kuma suka hakikanci cewa wannan manzon annabi muhammad sallallahu gaskiya daga wajen ubangiji yake manzon allah wa ja'ahu min bayyana kuma hujjoji sun zo musu dalilai sun zo musu a fili amma duk da aka suka kulle kwashin su suka kafa su wallahu la ya'dil qawm az-zalimin an hadi shi allah ba ya tsaya mutane wannan suke az-zalimai ma'ana wadannan allah ba shi su duk wanda ya san gaskiya ya tabbatar da gaskiya amma jiya mata baya to wannan ya bata ne ina sani to da Allah subhanahu wataala ba zai shiga da shi ba ulaika masu irin watan sifa jaza'uhum anna alaihim la'anat Allah sakamakon su akwai tsinuwar Allah a su wal mala'ikati da tsinuwar mala'iku wan nasi ajma'in da ma mutane gaba ɗaya kwata kowa duk mutumin kirki yana tsinuwa ba ma mutumin kirki ba har mutanen banza ta sun tsine musu dan ranar lahira za su tsine musu cewa ko muka ba akan ba ko muka ba akan ba daidai ba za ko wannan su mutane suna sun san gaskiya sun san addini na gaskiya amma sun karkata sun karkace sun ɗebi jama'a sun raba su da addini musulmi suna nan suna yin su sai su mutu sai su abin da ya sa masallaci ko abin da sa wani wuri da za a mayar da wurin wani bauta ana bauta mutane tun suna raye suka tsora mutane akan wannan tabi'a suke ana yi wa waɗansu suna nan su ma suka mutu aka yi musu shi kenan sun shiga cikin waɗannan wannan zina ta Allah subhanahu wa ta'ala dan sun bata su bata da mutane khalidina fiha suna ababen kadarawa da wama a cikin wannan zinuwa za su dalilin da za a ai musu azaba kuma an saka shi musu azaba la yufaqafu anhum al'azabu wa la hum yunzarun ba za a sauƙaƙa musu azaba ba kuma ba za a yi musu wani jinkiri wanda za su yanki hanzari cewa ga dalilin da yasa suka yi ba daidai ba da haka hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar kiyama ba wani da zai shiga wuta face sai ya yadda ya fi cancanta da ya shiga wuta akan yin ga aljanna da kansa Allah ba ka rike ya ba kai da kanka in ka tantance suka shiga wuta da an ce ga aljanna ta je ka shiga za ka fara yin yayanta ka san bakin rijiya ba wajen wasan mu ba ko ba hanyar bannan ba da ma ka sani amma ku ji sauki da alkhairi irin na ubangiji sai ke illal ladina kafaru sai dai ko wanda suka tuba min ba da zalika bayan haka wa aslahu suka gyara abin da suka yi na barna fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah bai gafara ne ne ne zai musu gafara ne duk laifin da kai wa Allah abin da kake da bukata shine da zuciya kubutacciya ka ce Allah ka gafarta min Allah bai gafarta min muddin laifin tsakaninka da shine ya gafarta maka daga wannan lokaci yana akwai aikin wani akan ka to kai kokari ka mai masa da haƙƙi da haka sharadan tuba da malam mai ahalari ya kawo guda uku wannan tsakaninka da Allah shurut tawbati annadmu ala ma fata wa an yatruka al ma'siyata fi sa'ati an kana mutalabbisan biha wa an la yaqula ila dhanbin fi ma baqi alayhi min umri so ne kana da ya kawo kai nadama kan abin da kai na laifi ga Allah a baya wa an yadda muka ma ya tafi haka ha in da muka da bisan biya a'a yanzu ne kake yin laifin sai ka ji ba shi ba kyau wannan abin da kake yi babu kyau ko kuma ka sani riba ta irin su dan wannan abin babu kyau amma iri ba sai ka kaje kana yi sai kana cikin yi sai ka tuna karka ce to na gama wannan a'a yanzu za ka tuba ka bar ba kuma ka kudurce a zuciyarka daga yau ka zama kamar wani ba annabi ko wani ba mala'iki ka je da samun Allah ba to wannan sharbai ne ka da ubangiji ka ko zunubi ne ke ka da ubangiji ka in haƙƙin nau akwai haƙƙin wani to shi kuma sai ka barbanta daga wannan haƙƙin ana barbanta daga haƙƙin wani ta hanyoyi guda uku hanya ta farko idan haƙƙin zai yi ka mayar masa ka ɗauki kayansa ka mayar masa hanya ta biyu idan haƙƙin ba za ka iya ɗaukar ka mayar ba ka fi mutuncin sa ne ko ka yi masa wani wulaƙanci ko abin da ya kama da wannan idan cin mutuncin sa kai ka wulaƙanta shi ka je ka ba shi haƙuri cewa da ke haƙuri a madadin idan yin da zai yi abin idan ka ke ta alfarmarsa sai Allah ya tawaye mutum ya yi zina da mata wani ta masa alfarma yanzu za ka je ka ce wani ka yi zina da mata ka Ah, za ka je ba za ka je ba to ga abin da ya kama kai ne sai ka zo ka kai masa istighfari duk sanda kai wanda kai istighfari ka shi ma da masa ga waɗannan hanyoyi guda su ne hanyoyin da kake bi domin ka barranta a biyu kenan hanya ta uku shi wannan haƙƙin za ka iya mayar da shi amma kuma baka san yadda za ka samu wanda ka samu wanda ka zalunta din ka mayar masa ba kamar mutumin da yake fashi ya ya ya yi fashi akan hanya mutum ya to ya tsari sai masa fashi zai san ina yake sai zai bayar mata, to wannan abin sai ya dauka ya sadaka shi a madadin wani to waɗannan hanyoyi guda uku su ne hanyoyin da mutum yake bi ya barbanta ko ya tuba tuba na gaskiya wurin Allah subhanahu wa ta'ala ainihin in zama tuban ya karɓo in tsakaninsa da Allah in kuma tsakaninsa da wanda ai mutane ko haƙƙin wannan wasu malamai suka ce su waɗanda suke haƙƙin wasu ne za a duba ga wasu suwa ne ne shi musulmai ne eh, musulmi ne suka ce dole kamar yadda haƙƙi idan ba musulmi ba ne za a duba musulmi eh, wanda ba musulmi ba wanda iri ne arnan wanda iri ne shin kafirin amana ne ko kafiri ne na yaki in kafirin amana ne suka ce kamar yadda sai kamar yadda shi amma in kafiri ne na yaki suka ce ba za ka mayar masa ba yanzu duk ya zama hakkin Allah ne ka zuba shi kenan Allah ya ce an fahimci magana ko ne ah. ba fahimta ba ke na duk ne kafirin amana an san kafirin amana wanda ana zaman lafiya da shi kuna kasuwa kuna kaza kaza ba ya yi a kanu to wanda in kana da ina da wani haƙƙi a kanka kaza da kaza da shi wajibi ka bayyana shi ka ce arzan banza a ah, kamar masa Allah da kansa ya fara bayar da haƙƙin kafirin amana akan nasa haƙƙi da ya magana kan kisa wanda ya kashe wani mumin amma danginsa mumine abin nan arna ne amana amana za mai mun za ba su haƙƙi za da su biya an fahimta amma idan arne ne haka da su sai Allah ya wasu da su ba wani biya da za ba don arna ne da yi da ake fada da su ba za ba su za mu zo Allah ba mu rayuwa cikin suratul nisa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wannan ayat ta yi bayani Allah sai fara bayar da fara ambatan haƙƙin arnan amana akan haƙƙin shi sai ce fa diyatu musallamatun ila ahlihi sai ce tahriru raqaba a wajen mumini fa tahriru raqabatun mu'mina wa diyatu musallamatun ila ahlihi tunanan menene ake cewa kai da kai duk mallaka wuya to dan kuma ba wai dan kai da kai ba mallakar wuya ba ne ya mallaka wuya ne amma ne shi ma ta wani har ne kullum ana so ka gaya masa ni addini na addini ne na mutunci da adalci addini ne isani da kyautai da yadda da zalunci an fahimta to da ka ce Allah ya fara gabatar da hakkin su kuna akan hakkin to da ka ce su malamin su ce kai ma wanda ka zalunta za a buga idan arme ne na amana to za ka mai masa da haƙƙinsa in arme ne na yaki na faɗa shi nan sai Allah da duka tuko zuwa ga Allah kuma Allah ya yi abin da ne da da mai kuri Allah ya abin da yake na yake babu aiki na da santa babu yi kwanci Allah ka a musulunci da musulunci وصلى الله وسلم وزد وبارك واكرماني على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله